انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ganawar da take kunshe da zunubi da ƙetare iyaka da sabawa manzon Allah duk daga ƙawatawar shaidan ne da wasu wasinsa ga waliyansa domin ya bakanta wa kafirai cewa ana shirya musu makirci sai dai wasu wasin shaidan da ƙawatawarsa ga wani aiki ba zai cutar da muminai komai ba sai idan Allah ya ga dama ya ba da iko ga Allah kaɗai ya waje muminai su dogara a cikin dukkan al'amuransu yayin da Allah ya ambaci ladabin magana sai kuma ya ambaci ladabin wurin zama ya ce